asabar wata ramadan yana da kwana hudu alif ɗari uku alif ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya kuma yau muna ishirin da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya wannan shine majalisunmu na na biyu ko na uku majalisunmu na uku a wannan farfajiya ta masallacin da ke daura da sabana bank a cikin jihar Sokoto a wannan shekara kuma kamar yadda aka sani muna cikin suratu Maryam ah, mun gama da aya ta 95 yau za mu tashi aya ta 96 innal ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum rahmanu bayan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa kafirai dukkan su za su zo ubangiji kowa shi kaɗai wa kullum atini yawmal qiyamati farda ya yi daidai da an faɗe ta ne a daidai lokacin da ake so a kurshe su harshe a sama kowa zai zo gaban Allah shi kaɗai amma an wannan a daidai lokacin da ake kushe aikin kafirai na shirka da kuma cewa za su koma zuwa ga Allah da su da wanda suke bautawa akwai alamun cewa za su tsinci kansu cikin kewa da neman wani ne ma za a ce ya kaunace su ya kasance tare da su sai Allah ya biyo maganar da maganar muminai tamkar tura tana kokarin nade tabar mata ne za ta tattara ba ki je ta karasa Allah ya ce innal ladina amanu lalle da suka yi imani kuma suka yi aiki nagari to lallai da sannan ubangiji zai sanya musu soyayya a cikin zukatan bayansa bayansa su so su kuma shi ma Allah madaukakin sarki ya sanya musu wata soyayya ta musamman sai zama ranar alkiyama sanda wa'annan suke cikin kewa kuma suna cikin annashuwa da jin daɗi wajen fassara mai ake nufi da wujjan innan da Allah madaukakin sarki zai sanya wa muminai malamai sun yi maganganu da yawa innal ladina amanu wa amilus salihati sun yi aiki na gari aikin da ya yardar da ubangiji subhanahu wata'ala sai da alu lahum rahmanu wuddan ay hubban imam shaukani Allah ya tsanta da rahama yace abinda ake nufi shine Allah ya sa bayan su kamar yadda ya tabbata a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yake cewa idan Allah ya so bawansa sai ya kira mala'ika jibril sai ce da mala'ika jibril ga wani bawa nan ina son ka kai ma ka so da ke sai mala'ika jibril ya so wannan bawan ya kaunace shi sai kuma Allah ya aiki mala'ika jibril ya je sama yayi yayi kururuwa yayi yekuwa ya sanar cewa ya ku mala'iku akwai bawan Allah wani Allah yana sauka kuma ku so shi sai mala'iku su so shi to kuma sai Allah ya sanya sansa a cikin zukatan mutane baki daya da shine ma'anar sa yaj'alu lahumur rahman wuddan saboda imanin su da kuma aikin su na gari dan haka ko da mutanen duniya sun ji mumini to Allah da sa suna san Allah da sa suna san to ta soyayya kake so da ta soyayya Allah فليت الذي بيني وبينك صالح وبيني وبين العالمين خراب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك فسر القرطبي الله يسلمك سلام أبو عبد الله أحسن تفسير سيئة وإزواء غريكا شين ابن زي الكلبي الله يسلمك رحمة ابن رجب a cikin a cikin aljami a cikin jami'ar ulum da shaukani din kamar yadda muka kawo maganar sa da imam da sheikh muhammad al-amin shankiti Allah ya tsanta da rahama sayaj'alu lahum ar-rahman wudda Allah zai sanya musu soyayya bayan sa anan ne ma ibn Asiya ya kawo wani asar na da yake fassara soyayyar da Allah zai sa wa bayan nasa ya ce wannan aya wasu malamai suna ganin cewa ta sauka ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki musulmai su yi hijira zuwa Habasha. Lokacin da za su tafi hijira zuwa habasha suna ta tarabbaji da kuma kai komo da kokwantan mu da za mu tafi garin da ba namu ba ba kuma addinin mu ɗaya ba amma dai sai suka yarda da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce da lahumur rahman muddan Allah zai sanya wata soyayya ta musamman tasu a zukatan wasu mutane na musamman sai zama wujjan nan da aka faɗa na kira ne ba a gane waye zai yi soyayya ba amma tafiyar su zuwa habasha sai Allah ya sanya kaunarsu a cikin zuciyar najashi sai shi manyan mutanen maka sun turo a hukunta su najashi yaki kaga wannan ya tabbata kenan sai ya ja'alu lahum arrahman wudda kuma sai zama ba sai mun sha wahala ba fassara sai ya ja'alu da sannu ma'ana a yanzu haka soyayya ba ta sauka ba amma ta kusa sauka to kuma da ma ita wannan sura ta sauka ne kafin shekara ta biyar bayan hijira kafin a hijira zuwa habasha domin da aka yi hijira ta biyu zuwa habasha ai ja'far ibn abi talib ya karanta wa najashi suratu maryam najashi suratu maryam ya karanta wa najashi suwar sumariya najashi ne bi tafi walaita najashi yawanci ya wuce sai sai mara tasiri shi sa muke mata mutum najashi amma najashi najashi biduni at-takhfif biduni at-tasbih ko biduni at-tashdid to sayaj'alu lahum ar-rahman wudda Allah zai sanya su a cikin zuciyar najashi da ragowa inda suke tare da shi ba za a fitar da su wasu kuma alaman suka ce sai ji alulahumur rahmanu wudda Allah zai sanya musu ƙauna ta musamman a zukatan kowane mumini don haka za ka ga inda kai mummuni ne na gaske to kana son mumini don kuwa? wannan abin tun daga lokacin annabi sallama har zuwa yanzu sai sa da mutanen makka suka zo muhajiruna sai ansaru suka kaunace su su ma ansaru mujahirun muhajiruna suka kaunace su to da sai da wa Rahman wudda mu'mine za su so juna kuma wannan haka yake ta tafiya har zuwa yanzu ku duba ku gani lokacin da aka kafa kungiyar jama'atin bi bid'a wa iqamatus sunna saboda tsananin kaunar juna da aiki zala suke yi sai ka ga dama a unguwa sai ka tarar da wani masallaci ne guda ɗaya mutane daga nesa suke tahowa a zo a haɗu a yi sallah a tsaunaci juna za ga suna tsaunan juna muminai suna son junan su muminai sai ya da humar rahmanu wudda dan haka sai zama kenan kamar yadda shaukani ya faɗa Allah zai sanya musu a ƙauna ta musamman a cikin zukatan bayansa haka Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar da ɓabari ya rawaito a cikin at shi ma ya faɗa cewa Allah zai sanya musu ƙaunarsa ta musamman haka Al'imam Ibn Kathir da kuma Al'imam imam Dinin a cikin tafsirin ah, ta tafsirin Qasimi to wasu kuma malaman sun tafi a kan saɓanin haka amma sai dai ba ba fassara ce wata karo da wannan ba sai ya da hukun rahman wudda Allah maɗaukacin sarki zai sanya soyayya da ƙauna ta musamman a tasu a zukatan mala'iku sai zama mala'iku suke su suke kauna to kaga dai mala'iku sun ne sai zama kenan ba wani bambanci ne mai faɗi ba kamar da ibnu ashur ya faɗa a cikin at-tahrir wa tanwin yace yaktabi ittisalul ayati bi ba'dha fil ma'ani أن هذه الآية وصف وصف لحال المؤمنين يوم القيامة بضد ana so a أنا سأجا مكرن القيامة tunda dai ai kowa zai je wajen Allah shi kadai ko to mala'iku su za su abokan mu ne sai Allah ya sa musu kaunar su sai su kasance tare da su فيكون حال حال حال إيتيانهم غير حال انفرادهم su za su zo ne ga shi dai su kaɗai ɗin amma haɗe da soyayyen mala'iku bal halu ta'annusin ba'dihim bi ba'd sai zama junansu suna ebe wa junansu kewa ya kunu na yawma irin bi maqamil mawaddati wat tabdil sai kaga akwai ƙauna da girmamawa tsakaninsu ai sai yaj'alu lahumur rahmanu aw idda'a min al mala'ikati Allah sai sanya musu masoya cikin mala'iku shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul suratul fussilat yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا فلا تحزنوا فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة حسبك هذا أنا ملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا مو ne ينقوا الدنيا da aka ya kai mumini kai al-mushrik sanda za a dauran ka mala'iku rahama za su zo masu tarin yawa kuma za su dinga daidai masu kewa wafil sannan a lahira kuma sanda su kafirai su kadai ne to mala'iku kuma za su zo su taya muminai kaga sai ya lahumur rahmanu wuddan ƙaunar su za ta shiga zukatan mala'iku kuma su taya su su ebe musu cewa a ranar alkiyama a ranar da ake cikin zulumi da tsoro wayannan fassarorin guda biyu da fassarar jumhur da fassarar ibnu ashur Allah ya kansa da rahama duka fassara ce da za ta iya yiwa Allah zai sanya san mutane san muminai a cikin zukatan yan uwansu muminai Allah zai sanya zukatan muhajiruna wanda ilal habasha ƙaunarsu ta shiga zuciyar najashi kuma Allah ya sanya kuma Allah zai sanya zukatan wato zai sanya ƙaunar muhajiruna a zukatan ansaru kuma Allah ya yi to akwai wasu kuma da suka tafi zuwa kamar yadda alusi a cikin rukul ma'ani ya karkata zuwa gare shi ko ce ya kawo Ya ce, sai da alu lahumur rahman wuddan alwuddu ita ce soyayya to Allah madaukakin sarki zai halittu wata soyayya ya sa ta a zukatan mu'mine su ne za su yi soyayya to wa za su so sai to wannan zai yi a ya zama wannan ayar duk da cewa surar makkiya ce amma zai yi wannan ayar ta sauka a madina me ya faru to ce saboda lokacin da muminai suka yi hijira zuwa madina daga makka sun shiga cikin damuwa saboda mutum ne ya tashi daga garinsu daga inda ya saba ya tafi wani garin ba danginsa a wajen ga yanayin sanyin garin ba irin sanyin garinsu ba ne zafin garin ba irin zafin garinsu ba ne ruwan garin ba irin ruwan garinsu ba ne abincin garin ba irin abincin garin su bane a ɗabi'a ta jikin ɗan adam ba ka rasa shi da yin wani ɗan zazzabi haka ɗan ƙuraje su fito masa kafin ya saba sai a ce baka canjin ruwa ne kuma tabbas sahabban mazara suna sun shiga cikin wannan yanayi kamar yadda ya tabbata bilal Allah ya ƙara yadda a gare shi yana kuka har manzara sama ya ji shi yana ta alalai ta shi'iri hal abitanna lailatan ah, biwadin wa hauli izhirun wa khalilu وهل يبدي ولي وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدي ala laita shi'ri ni kam laita shi'ri ban sani ba ya za a yi ne ya al'amarin zai kasance ne hal ajutan na lailatan diwadin zan ƙara kwana kuwa a wani dare in yi bacci in tashi a wani wadi guri wanda wa hauli izhirun gefe na ga bishiyar sabara ga shuka ga ga itan sabara ko menene ake cewa ganyen sabara sannan ko kuma ga dutsen jariru ko khalilu wanda wannan wasu gurare ne a makka masu yawo a wancan lokacin sun san wurin wahal ahidan yawon ya hamajin najin shin wata ran zan kwaso yan dabbobi na ko in ɗauko tuduna in hango rafin madinna kawai in gana gangara rafin yadda na saba yi a makka wa hal yabdu walli shamatun wa qatilu shin zan ƙara ganin dutsen shamatu da dutsen qatilu ko zai yiwu sai fashe da kuka ce Allah ya tsine wa shaiba Allah ya tsine wa utuba Allah ya tsine wa wani sun cuce mu sun koro mu daga garin sun hana mu addini sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ba su hakuri yake cewa ku yi hakuri sai ce Allah ka sanya mana san Madina kamar yadda muke son makka Allah ka ɗauke masassara da zazzaɓi na madina kamar yadda shi jihofa to sai Allah ya saukar da sa ya ja'alu lahumur rahmanu muddan Allah zai sanya musu ƙauna da soyayya Ƙaunar ina kaunan madina kuma Allah ya sanya musu kaunan madina wannan fassarorin guda uku duka za su ɗauka wannan kalmar sai ya ja'alu lahumur rahmanu muddan za su za ka ɗauka lokacin da kake karantawa sai ka dinga tunanin cewa lallai Allah ya ce zai kaza kuma ya yi Allah ya ce zai kaza kuma ya yi Allah ya ce zai kaza kuma ya yi sai ya ja'alu lakum ar-rahman wudda na'am fa ma yastarna bi lisanika litubashshiru al-muttaqin litubashshiru al-muttaqin wa tunziru Allah ya ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika hakika mun kore wannan alqur'ani bi lisanika da yaranka ai bi lugatika da yaranka wanda da shi aka haife ka shi ka taso ka katara ana yi kuma shi ka iya ka kware a kansa yassarnahu bi lisanika da haka da an faɗa kawai ganewa za ka yi ka za ba ka buƙatar sai ka koyi yaran kafin ka zo ka koyi karatun me yasa litu bashira bihi almuttaqina saboda da wannan alqur'anin kayi wa masu takawa bishara cewa Allah zai ba su aljanna cewa in suka bi Allah sun hunta wa tunzira bihi qauman sannan kuma da shi alqur'anin dai tunda yaranka ne za ka yi gargaɗi ka gargaɗi mutane luddan masu husuma da gardama waɗanda ba sa bin abin da aka ce su bi ba sa yin abin da aka ce su fa inna ma yasarna bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda anan Allah madaukakin sarki ya ƙara bayyana mana cewa alqur'anin nan alqur'ani ne balarabi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne balarabi kuma Allah ya saukar masa da alƙur'anin da yarenka wannan yana nuna mahimmancin a koyar da kai da yarenka koyar da kai da yarenka yana rage maka tazara ta fahimta fiye da ake sai ka koyi yaren ka iya sannan kuma a zo a koya maka abu ah, idan muka lura da kyau sahabban manzo Allah sallama su suka ɗauki addinin nan suka isar da shi zuwa ko ina a duniya to amma za ka ga duk inda suka isar da yaran za ka tarar da cewa larabci kafin ka ne wannan larabci yana gaurayewa ya zama gama garin yare a wajen da suka isar da alkur'ani ko babu wani wani wani sahabi cikin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ya kallafa wa kansa koyan wani yare don isar da sabon Allah amma wannan baya hana ne da awa ya koyi yare da ke isar da sakon addinin Allah da yaren masu shi amma kan sani cewa koyon yare a kankin kansa ba shi ne abin da addini ya fi ba wa mahimmanci ba fiye da gane saƙon ya sa hatta <clears throat> ilmammuka da aka so lokacin daular abbasiya lokacin alkhalifa ma'amun bayan daular musulunci ta zauna ta gama karar da daular roma da daular farisa yanzu ga baki ɗaya wannan yanki ya sallama wa musulunci ƙarƙashin jagoranci ɗaya ya kace to yanzu ya kamata kuma <clears throat> tun da alkur'ani da sunna sun yadda musulmai su faɗaɗa ilimin Fasal ahla dhikra in kuntum la ta'lamuna ahla zikri in kuntum la ta'lamuna to kwa iya zuwa ko ina ku nemi ilimi to aka ce aka sa littattafan da aka rubuta ilimin falaki da ilimin likitanci da ilimin magunguna pharmacy kenan da ilimin sanin ƙasa da ilimin albarkatun ƙasa da ilimin sanin halayya da ɗabi'a ɗan adam wanda aka rubuta su da yaren girkawa yaren girka a lughal yunaniya ba wai a tura larabawa su je su koyo yaren girka ba a fassaro littattafan lokacin da musulmai suke da izza a lokacin aka saka mukafa'a da kyauta ta kuɗi masu kai kan cewa duk wanda ya fassara littafi zuwa larabci to a kawo littafin da ya fassara a tsora shi akan zikiri iya kilo kilan da ya ja iya kuɗin da za a ba shi na sai a auna masa zinariya gwargwadon wannan kilan to da haka ne aka fassaro ilimin to shi kenan sai larabawa suka shiga suka boye ilimin muka da yawa saboda mahimmancin ka iya wani yare ka iya ilimi da yaren ko shi ma bature da ya tashi da kafin ya koyi ilimin mukan larabawa da na girkawa da na indiyawa sai da ya ɗauko su ya dawo da su zuwa yarensa to da ya dawo da su zuwa yarensa kuma sai ya ba da dama a koyi ilimin mukan sai kuma aka koya sannan aka iya amma da bature ya fara shiga duniya wajen ƙoƙarin tankwara duniya akan ta bi shi a jiki tsarinsa daga cikin ta'addancin da ya shi ne farlanta wa duniya yarensa sai zanto daga cikin abin da turawa suke zuwa da shi shi ne akwai lallai sai an iya yaran su an koya kafin su su iya tunmu da yaƙi sai da suka koyi yaranmu su ga ta ina za su shigo mana domin tun kafin turawan mulki akwai turawan da suka fara shigowa da sunan bincike akan ƙasa da kuma yada addinin kirista wannan binciken nasu ya janyo musu har sun yi ƙoƙari sun karanta abubuwa da yawa da suka shafi hausa musamman munan ƙasa hausa kenan saboda wannan karanta hausa zai taimaka musu kwarai da gaske wajen ganin cewa sun san ta ina za su iya bullo mana ana ba da labari tun a alif ɗari takwas da talatin da tara a wani balarabe ai wani bature ya zo ya ce bayi guda biyu a nan yankin hausa kuma an ce yankin hausa ba bai wai ta kai ta kawai a arewacin najeriya ka iya cewa tun daga kogin kwara har izuwa gegina ba wai iya cikin najeriya ba kawai sai wasu bayi guda biyu da ake kiransu durugu da kuma adega shi durugun mutumin da magarani shi kuma adega din mutumin mutumin kamar yankin dambuwa ne to a iya cewa ko margi ne amma a cikin margawan da suka haɗe da hausa saboda yanayin yadda hausa ta mamaye waɗannan ƙasashen wannan yanki to shi wani henrik bar mr henrik bar shi ya siye su ya tafi da su ya zo da su kano ya zo da su bici a alif ɗari takwas da tamanin da biyar daga nan kuma ya wuce da su tumbukutu ta mali sannan daga nan aka kai su ingila a wannan shekarar aka siyar da su a hannun wani bature dr jf con wanda da yake karatu ya sun jf con shi kuma wannan jf con din ne ya canja musu addini suka koma kiristoci daga hausawa zuwa kiristoci sannan kuma suka taimake shi wajen koyar da shi hausa ya koyi hausa ya kware ya kuma san al'adu na hausawa har ya kai haddin da zai iya wallafa littafi a kan hausa da ya zama shimfiɗa ga turawan mulkin mallaka to a wani lokacin ya wallafa littafin hausa kamar littafin farawa littafin maganar hausa da kuma littafin musa na fari da musa na biyu wanda duka a wannan ƙarshe-ƙarshen ƙarni na goma sha tara bayan ya na ƙanci yaren hausawa to ya fa'idanta da su waɗannan mutane daga baya kuma shi a bega an dawo da shi gida ya zo ya yi aikin mishan tare da samuwal ajayi na ƙasar ogun sannan daga baya shi kuma durugu ya ci gaba da zama a ingila sai daga baya ya dawo najeriya ya ci gaba da aikin koyarwa a lafaja da baya kuma daga karshe suka dawo da shi kano makarantar ɗan hausa shi dai durugun ya mutu a shekara ta alif ɗari tara da goma sha biyu a shahid turawa sai da suka koyi yaranmu sannan suka samu damar shigowa cikinmu da lisanul qaumi yana taka rawa matuƙa gaya wajen iya shiga cikin mutane da kuma iya isar da sako da abin da kake so kai a cikin kamar da makaranta a cikin ayat suratu Ibrahim ayat farko ta suratu Ibrahim a tafsirin mu na daren jiya. jiya shi ma annabi sallallahu alaihi sai aka saukar masa da littafin da yaranta akwai kiraye-kiraye da yawa a yanzu akan cewa in har ana so mu al'ummar Hausa mu ci gaba to fa sai an fassara mana ilimin muka da yaran yanzu aka zo ka samu yaro yayi nisa a cyber security yayi nisa a software engineering kuma wallahi zai iya turanci ba in zai maka bayani ma zaka ji wasu kalmomin ba daidai yake faɗa su ba amma yana da kwakwalwar rike su ya iya rubuta su ma turawan ai na girkawa suka ɗauka da na larabawa da na indiyawa to haka zalika hatta karatun addini abin da yana ɗaya daga cikin sababin ci gaba da indiya ta samu da wannan yankin shirhul ƙarar hindiya ɗin har fatahul bari yanzu akwai fassararsa da yaren urdu shi yasa malinta ta fi yawa a cikin idan ka je ka ga irin ci gaban da musulmai masu magana da yaren urdu suka samu za ka sha mamaki mu ko za ka iya za ka samu malami na islamic studies ya kai haddin professor amma wallahi tun da yake bai taɓa karanta wani ko jami'ar ulum wal hikam bai taɓa karanta zai yi ba bai sai illa iyaka dai zai gaya maka sunayen wasu littattafan da suka shahara musulun ya ce muslim da z muslim malami wanda ya kai malami na islamic studies ya zo yana mana karatu lokacin muna IJMB ya fassara da ya faɗa da turanci wai irin zai birge ɗin nan ya kawo aya to ake transliteration ya karanta ji iya karatun da larabci amma har ya kai dakka tun 90 yace wai wa in fa'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma wai fa in bagat ne fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra bagat ihdahuma da bai iya karatu larabci translation har yanzu ba na manta ah, malami yana mana historical development of islam to yana faɗa mana tarihin makka fatu makka to tunda an karanta ya ce when banu bakar fort banu koza darasa wai banu koza a ne banu koza banu koza saboda da turanci suka karanta ba su karanta shi da asalin larabcinsa ba wannan shi yasa a yanzu in ka iya turanci shine ka burge ka kware wala turanci bai huce ya zama yaren da zai taimaka maka kan maslahar ka ta rayuwar duniya ba in kuma kai ne da awa ne kana shiga inda ake bukatar sa ya zama ka rike shi a matsayin tsanin da zai iya isa taimakawa ka isar da sako amma ba shi da wani burgewa ta musamman wanda ya kware a turanci bai fi falala da daraja akan wanda ya kware a hausa ba ko larabci gatan da ya samu saboda yaren addini wa illa kai kanka yarenka yana da kima da darajar da ba wanda zai zo ya hura maka hanci ita yana hausa yana sako turanci a inda ba turancin ake bukata to manzala sama Allah ya hore masa alqur'anin da yarensa lugatul um shine yaren larabci shi yasa a lokacin annabi sallallahu alaihi wa ba a kuskure a karatun alqur'ani ba a taba nakaltuwa ko an rawaito lahani a qur'ani ba saboda arab ne aqhah larabawa ne tsantsa zunzurutu waɗanda suka iya larabcin saboda haka ba wai suna tafiya ne akan iya li'irabi wannan li'irabi ai daga baya ne ake shan wahalar lairabi amma wanda daga cikin jahilin yake cewa walastu bin hawiyin luƙo lisanahu walakin ya yaqulu fa yaghlibu ni ba wai na hau na karanta da zan ta ƙoƙarin gyara harshe na ina yin a'a ni a haka aka haife ni kuma faɗa nake kuma in daidai ba magana ake ta istiqaqi na kalma da sarfu a sarfu ba a'a magana ake ta idrakul ma'ani takadu ahwa'uhum tamshi sawiyan ma'al ma'ani al-munazzala shi yasa sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi ana saukar da aya a cikin suratul mu'minun yana jin yanda ake rubugin ma'anoni akan girman Allah a wajen halitta ana tsara karanta aya sai ta yi fata barakallahu ahsanul khali sai maza Allah ce uktuba haka za na zalal a rubuta haka ta sauka saboda zuciyar da ɗabi'ar da komai tana samun insijani ne da abin da yake sauka yasa aka ce wani ba kauye wanda ba musulmi bane ko bai karatun qur'ani ba sai ya ji wani yana karanta Ka as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim sai ce kalla ba zai yi ba a faɗi wannan kuma a ce ghafurur rahim da ma dai azizun hakim ce, sai ko gashi a ce azizun hakim saboda balarabe yudriku umqal ma'ani Da haka sai ka ga su Abu Lahab su Abu Jahal da sauran mu'anidun ba su taɓa ƙalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam A kan irin abin da a yanzu ‘yan bida suke ƙalubalantar musulunci a kai. Magana ka ji ana cewa ai akwai ɓatanci a wuri kaza idan ka dawo da shi ɗabi'ar yaren ka ba. Amma in ka bai shi a ɗabi'ar yaren larabci kai ne idan zuciyarka ta ɗauki abin akwai wani abu da a language ake karanta a turanci ana kiransa reasoning shi rizinin shi ne eh, hanyar da mutum ke karɓar saƙo to bi'a tana tasiri alfi'atul umriya yanayin shekarunka suna tasiri sannan kuma wasu awamil wasu dalilai ma sukan yi tasiri kamar yanzu yaro suna ba da misali wani misali mai fan al'ajabi da ban dariya yaro ne ya ce da malamarsa malama ina da tambaya ta ce to shikenan in na gama darasi bayan ya gama darasin sai ta ce ina ganin kwakwalwa ta ta karfin in zauna a aji aji uku na firamare kawai gwanda a mayar da ni sakandare sai sai dariya ta ce to ke nan biyo wani ofishin darakta aka je ofishin darakta eh, ko kai in kai gogulin za ka ga labarin sai aka je wajen darakta sai aka ce masa to ga abin da yaro ya faɗa sai darakta ya ce to a yi masa a shirya masa tambayoyi ina ce darakta ya ce masa ina ne capital ɗin japan sai ce Tokyo sai kwarai daga ne kaza da ya faɗa yana rufe baki sai ya rage faɗa malamar sai ta ga alamar da za a ɓata lokaci sai ta ce kai falon suna neman afuwa a bani dama in masa tambaya to jerin tambayoyin nan tambayoyi ne very funny tambayoyi amma fa'idar su shine za su nuna maka kowa da irin kwakwalwarsa da yadda yake fassara abu ta ce masa to ka gani nan ya ce eh ta ce wani waje ne gaba ɗaya a cikin jikina ya fi jikewa fiye da ko'ina darakta hankalinsa ya tashi ya ji an ji an ɓaro ta wagara ta yaro ya ce harshe mana malama sai ya ɗan numfasa so <laughs> da shi yaro iya nan ne zalika mablaguhum ta ce masa to yanzu ni akwai wando a jikina namiji ma akwai wando a cikin sanne ne ne a cikin wando na babu amma a cikin wandon namiji akwai sai biyo din ya karkatar da fuskar sa yana ta tsoron amsar da yaron zai bayar sai yaron ya ce aljihu sai kuma mujiyar din ya zama na ya ce kwasai ta da ya ce to akwai mace budurwa akwai mace babba mai aure to menene na budurwa girmansa bai kai na mace mai aure ba sai mu jirgin ya daga kansa sama ya tsaye da numfashinsa sai ya ce masa gado to kowa yana ira ba da amsa ne gwargwanon isti'ida tsitsiri da yake da shi saboda haka wanda yake bobawa in ya karanta hadisi ko ya karanta aya sai ce a ai nan akwai batanci ni ban yarda da nan ba eh saboda shi shi ne ba amma da zai mai da shi zuwa ga masana masu ilimi sai su masa bayani sai ya gane to wannan eh, rijinin din yadda kwakwalwa take lissafi yare yana taimakawa wajen haka don haka sai kaga a cikin alkur'ani ana iya faɗar abu a zahiri murara kai kuma in ka zo fassara shi da yarenka in ka faɗe shi muraran mutane za su ji bambara-kwai, to sai ka yi hikima da balaga wajen faɗarsa akwai abin da in kai namiji ne ka wa mata karatu sai ka yi hikima ba tare da kuma ka cire abin da Allah da manzansa suka faɗa ba amma sai ka yi hikima wajen isar da saƙon innal muttaqina mafaza hada'ika wa ba, wa ba, a wajen balarabe abu mai sauƙi ne kawa’i. ba wani balarabe da za a ce masa ka’i ya ji wani irin abu amma inda za ka fassara shi da asalin kalmar ka fito da ta hausa irinta to in mata ne a wurin sai ka ɗan sunfi da kai inda kana da ta ido amma idan kana da hikima sai ka isar da saƙon a yadda bahaushe isa ba jin wannan magana kuma ba tare da ka tuhumi nassi ba to shi yasa wannan yana daga cikin tafsirul qur'ani bi lisanil arab wa inna ma yassarna bi lisan akwai hadisin da aka fassara maka in aka gaya maka shi idan ka tafi da zuciyarka ta bahaushe to sai ka kasa ganewa amma an kai da cewa an yi magana ne da yaren larabci kuma Allah ya sauƙaƙa yaren ga masu shi to sai ka koma wa masana larabcin sai su ba ka bayani sai ka ji ka samu nutsuwa yanzu ka karanta hadisin mu'azu dan jabal Allah ya ƙara yadda a gare shi manzala sallama ya ce ubangiji ya su shi kima yaqtasibul mala'ul a'la ya ce la adri ya rabbi fa fadana ilayya ai an rabu kenan faja faja fawada kaffahu baina katifayya hatta wajadtu barda anamilihi baina sadiyayya fatajalla li kullu shay'in wa kaga ka tashi fassarawa sai ka koma ɗabi'a ta balarabi sai kuma ka yi fassara da gilashin hausa ka hango shi da gilashin larabci ka fassara da yaren hausa sai a gane cikin nutsuwa don haka ƙur'ani kafin ka fahimce shi yana buƙatar ka ƙware a larabci ba wai a iya na hau da irabi da sarku ba hatta sai ka koma ka karanta ɗabi'ar larabawa da yanayin rayuwarsu wannan shi ake karanta al arabi ala muktalafi marahilihi a karanta jahiliya saboda ƙur'ani ya zo ya tarar da 'yan jahiliya ne suke nan a karanta sadrul islam a karanta al'asarul amawi a karanta al'asarul abbasi a yadda larabawa suke da yadda suka dinga canjawa domin a fahimci qur'ani shi sa muhammad al-amin shankiti allah ya ji kansa da rahama a cikin ar-rihla rihlatul hajj ila baladillahi al-haram yake ba da labari yake lokacin da ya zo sudan a umdurman da aka dinga masa tambayoyi akan menene karshen diwanin da ya karanta ya ce diwanin bashar ibn bur yace sai ga wasu malamai suna sunfi da kai diwani ne cike da ta. yace muna karantawa ne dan mu gane ɗabi'ar balarabe da yadda yake magana da kalikarsa saboda mu ji daɗin fahimtar littafin Allah wani lokacin a cikin tafsirin sai ga an kawo maka baiti baiti ne na ghazal da wani ya yi shi ghazalun fahis ba wataƙila amma abin da ake yi wa a cikin ghazal ɗin ba wai mujarradin sakon gagal din ba a yanayin yadda aka sarrafa harshe salo da kuma sarrafa harshe sai ka ga kuma asalin ruhin addinin bai dame shi ba kuma sai ya yi kokari ya dinga kiyasi da abin da zahirin lura ta tabbatar kuma ya ci karo da abin da nassi ya zo da shi wanda ko malaman kira'at sun tabbatar da cewa shi kansa qur'ani masdari ne na lura idan aka ce ga kiyasi ga kuma abin da ƙur'ani ya tabbatar ko ga ƙiyasi ga sama'i Ƙur'ani yakan zaɓi kiyasin in yaso kuma yakan zaɓi sama'i dole kuma haka za a tafi ina yawan ba da misali a lafazin hasiba hasiba bi kasar si ala wazani a fa'ila to mudari'insa a asalin ƙiyasi na sarfu tunda fi'ili ne wanda yake na zuci kuma sahihi to zai zama alawazani ya fi'ilu alawazani ya fi'ilu wannan shine kiya a afwan alawazani ya fa'alu alawaz babun fariha ya faru, hasiba ya hasabu Ko kuma haka dukkan ƙabilun larabawa suke amma ƙuraishi su kuma kawai sai aka ji ba haka suke cewa ba amma da sai ya hasabu sai sai ya hasibu haka sai sai da qur'ani ya tashi da ya sauka da lokacin quraish sai ya kyala wanda yake kiyasi din sai ya ɗauki wanda shawa suke yi kuma ko manzo Allah kuma a cikin maganar sa haka yake yi kamar da ke cikin sunan abi dawud hadisin wasidu banil wasidu banil muntaqi sai ke cewa la tahsiban mai ruwa ya ce yace walam yaqul la tahsaban anna zabahnahu li ajalika kaga la tahsibanna wala tahsibanna Allah in dai ya zanto ya zo a fi'ili mudari'i wanda yake dillu ala al-istiqbal shi yasa imamu shafi'i a cikin al-hir cikin shafi'iyya yake cewa wa yahsabu kasaru sini mustaqbalan sama ridahum wa lam yalzam qiyasan mu'assala yace lafazin wa yahsabu kasaru sini alai wa sinun inkisara mustaqbalan in yazo da ma'anar fi'ili mudari'i yadullu ala al-istiqbal su ay suke yin haka sama su ne ahli sama nafi'u da ibn al-ala da ibn kathir ko sama fi nafi'in wa al ala wa makki ridahum da ne sahibura shine kisai walam yalzam qiyasar mu'assala dan haka magana kiyasi da ake yi ake hasiba ya sabu ne to qur'ani bi ya zo da kira'ar guda biyu da haka anan su waɗannan guda ƙura'un guda uku hudu ba su lazumci kiyasi ba sai suka yi da sama'i wanda aka ji ƙuraita suna yi tsar kansa ƙura'anin mazdari ne to idan ka dogara da mujarradin lugha sai ka tafka kuskure na ji wanda ga shugaban majma'ul lughal arabiyya na ƙahira wanda ya mutu salah ɗaya daga cikin alƙalan musabaqar amirul shu'ara wani ya yi wata waka mai ha'iya ce amma da ta'un a bayanta sai ka amfani da kalmar man sa'a. Man sa'a kuma man sa'a wa min sa'a amma ƙur'ani ne ya ce falamma ƙabaina alaihi mauta, ma dallahum ala illa dabbatul ta akunu min sa'ata amma shi da yazo karantawa saboda tsaga tsagat alaihi luwa sai sai ta'kulu man sa'ata saboda larabcin ne ya janye shi da kakka yadda larabcin ya janye ka gaba ɗaya ya zamanto kana yin larabcin ne saboda manufar fahimtar addini da kuma fahimtar da addini fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda a cikin nan kuma akwai ƙara jaddada wazifar annabawa da malamai shine bushara da gargadi wanda kuma wannan shine asalin wa'azi ne asalin yaɗa shirya? idan aka yi bayani aka bayyana yadda al'amuran suke to kuma sai a faɗaitar akan in an yi biyayya za a samu kaza kuma a tsawatar a tsoratar akan cewa in aka saba kuma za a gamu da kaza Allah ya samu dace na'am wa kam qablahum min qawmin hal ahad Allah ya ce wa kam a halakna qablahum min ƙarni, to ai ba su ɗaya ba so da yawa mun halakar da min ƙarnin al'umma gaba ɗaya qablahum da ta shuɗe kafin su waye su ƙuraitawa. saboda kafircin wa'ancan al'ummatan da kuma ƙaryata manzannin da haka ba so ɗaya muka taɓa yi ba mun yi da yawa kuma ku shiga taitayin hal tuhissu minhum min ahadin shin ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummar da aka halakar akwai wani wanda kake jin labarinsa ko ka ganshi wanda kake iya riskarsa da ɗaya daga cikin hanyoyin da ake iya riskar abu ko a kawo maka labarin an gan shi ko kai ka gan shi ko ka ji ko ka taɓa shi gashi ka taɓa ji tun da aka halakar da samuda akwai wani ba samude ɗaya da aka taɓa tsinta aka ce shi kaɗai yin saura ko ba ade ɗaya dukkan su Allah maɗaukacin sarki ya halakar da su kuma tun da aka halakar da su shiru kake yi a tasma'u lahum rikiza. ko ka taɓa jin wani motsi wani ɗan motsi da ya kama da irin takun tururuwa ko wani abu wani motsin da sai ta kasa kunnen kama baka ji shi ba to irin wannan ƙaramin motsin na wayannan mutane akwai wanda ka taɓa ji tun daga bayan halakar da wayannan mutanen da muka ko shakka babu Allah maɗaukacin sarki ya halakar da su kuma tun da ya halakar da su ba a tsara jin duniyar su ba ba a tsara ganin kowa wannan yana nuna mana cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya isa ya yi komai kuma yana yin komai abu ɗaya ya rage wa mutum shine ya sallama wa Allah subhanahu wata'ala ya bi shi ya yi imani da saƙon da ya aiko manzansa da shi sai ya tsira wannan ayoyin na ƙarshe sun faɗakar da mu akan wato eh, girman saƙon da Allah ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine wa'azi da jan hankali da kuma gargaɗi da kuma ah, bishara domin ɗan adam yana kan a gwada masa cewa in yi kaza kuma za a bashi kaza kuma zai samu kaza to anan ne muka kawo ƙarshen ita wannan sura mai albarka suratu maryam alaihi salam wanda muka faɗa tana da ta guda 99 su su uku ne masu ayoyi 99 cikin alkur'ani da ita wannan maryam da suratu al-hijr da za mu zuta a gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma suratul waqi'a su uku sai kuma lafazin tisun wa na cikin suratu fad na. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن hasso baha wannan ita ce sura ta ashirin a cikin alkur'ani mai girma kuma sura ta talatin da hudu kenan ko a cikin jerin surorin da suka sauka a alkur'ani ta sauka bayan suratu maryam wanda bayan ita kuma aka saukar da suratu alwaqi'a wannan sura sura ce makiyya da ijma'il mufassir kuma tana cikin surorin da aka saukar da su a farko farko domin ta saukar kafin musulunta sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda abu ya'ala da ibn Ishar suka rawaito ta hanyar anas dan malik allah ya ƙara yadda a gare shi wanda mursalan kenan tunda anas yana madina wanda aka ba da labarin abin da ya faru na musulunta sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi wannan kuma asar ɗin imamu dara kutuni a cikin sunan da imam al-hakim a cikin al-mustadrak da imam al baihaqi duka sun rawaice shi da aka sura ce makkiya tana da ayoyi 135 kuma sunan da ta shahara da shi shine surar subaha munasabar sunan kuma da surar shine an buɗe ta da asalin ita wannan kalma ta faha tana da kalmomi dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da biyar tana kuma da eh, harafai dubu eh, biyar da ɗari uku da tasa'in da tara kamar yadda muka faɗa ita ce sababi da sanadiyar musulunta sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda anas ya fito ya rawaito cewa wata rana umar ya ɗauko takobinsa ya fito yana neman eh, ɗan uwansa shine Sa'id ibn Zaid ibn al-Khattab Sa'id ibn Zaid ibn Nufayl al-Adawi wanda yake auren Fatimatu bintu al-Khattab to ya fito sai game da wani daga cikin mutanen Makka wanda shi kuma ya musulunta sai yake cewa ina kake ina za ka ne sai yake cewa zan je ne in samu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya musulunta ba Eh, kai zan je in nemi ina neman eh, sa'idu ne dan zaidu saboda ina jin tsoron kai ya je yabi muhammadu wannan addini sai yake ce masa to kai yanzu idan ya zama muhammadin yana kan gaskiya fa yace kai ma fa ina ganin ka shiga wannan addinin sabiyancin fa yace kai kara magana na shiga addinin sabiyanci yaki ya ci a gida yar uwarka tana san a cikin addinin aiko sai ba zama a lokacin manzala suna yana gidan arkam ibn abi al Allah ya kare da a gare su sai ya je kofa to a lokacin musulmai suna cikin hali na buya kafin a yi umarni da cewa a fito a bayyana komai da su ana jin ɗuriyar tafiyar na umar sai aka fara buya a lokacin sai ita ‘yar uwar sai shi sa'id ya zo ya buɗe wa Sayyidina na umar yana buɗe wa Sayyidina na umar sai sai na umar ya rufe shi da duka yana ta dukansa har sai da ita fatima ta zo ta shiga tsakaninsa da umar wanda a dukan da yake masa har sai da ita ma ya sani to shine sai suka tanka masa akan wannan zaluncin da ya zo ya yi musu sai ita sai sai menene a hannunki sai ta ce qur'ani ne sai ce ba ni ina sai ta ce innaka rijsun wala yamassuhu illa fahir kai datti ne saboda kafiri ne kai a lokacin wala yamassuhu illa na ba wa'anda za su shafi wannan littafin sai wa'anda Allah ya tsarkake ma'ana wanda suka shiga musulunci kenan to sai sai na Umar ya ce ya zan yi arziki sai ce ka je kai wanka sai je wanka wadda sai aka bashi shi sai ya buɗe sai ga shi turar su faha shi sai fara karanta ta wannan dalilin shine abin da ya tsaga zuciyarsa Allah kuma ya shigar da imani ciki bayan addu'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya akan Allah madaukakin sarki ya shiri ɗaya daga cikin wanda a sunansu akwai ainin da mimun da ra'u ko shi ko abajahal wanda shi sa amma to sai Allah ya kaddara wannan addu'a ta faɗa kan sayyidina Umar Allah ya kare ta wannan surar tana ɗaya daga cikin daɗaɗɗin surori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji da su sosai wanda yake cewa hunna min tiladi suna cikin wato kamar kayan gado na da bana wasa da tilad da matlat shine abin da zuwa kai ka same shi kai ma ba kai ka tara shi ba kishiyarsa shine farif da matraf shine abin da kai kuma guminka ne yasa ka gane wa ma zala shirar al-khumura wa lazzati wa bai'i wa infaqi tarifi wa matladi ila an tahamatni al-ashiratu kulluha wa ufridtu ifrad al al-mu'abbadi kamar da Sarafat ibn ya faɗa. ijma'i ne akan cewa sura ce makkiya wanda kuma daga cikin manya-manyan manufofin da sura take ɗauke da su nuna kulawar da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa waɗanda ya zaɓa don su ɗauki wannan addinin su isar da shi kamar yadda za mu ga nau'o'i na kulawa da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salam sannan ta tattauna akan girman alkur'ani mai girma kamar yadda surorin da suka fara da alfarufin muqatta'a suka yi sannan kuma ita wannan sura mai albarka tana ɗaya daga cikin surorin da kundi ne na musamman na tarihin annabi Musa alaihi salam domin tana da niza ta faɗi wasu abubuwa muhimmai na asalin tarihin annabi Musa wanda babu surar da ta zo da su sannan kuma a cikin sura akwai bayani na sakamakon wayanda suka bijirewa alkur'ani mai girma da kuma bayanin girman alkur'ani da cewa ya sauka da larabci ne a da kuma cewa ubangiji ya yi bayani da salo iri daban-daban na kashedi domin mutane a wato su faɗaku kuma ya zanto sun samu wa'azi a wuyi hadisu lahun zikira ƙur'anin ya zama ya sanya musu wani wa'azi da za su yi riko da shi don yanke hanzari sannan kuma akwai umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki da yayi haƙuri, ya yawaita ambatan Allah subhanahu wataala ya kauda kansa kada ya damu dan ya ga makiya Allah Allah ya tara musu dukiya da arzikin duniya sannan kuma akwai raddi akan abin da mushrikai suke riyawa na bautar wani Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya buɗe ta da faɗin sabaha wanda magana mafi inganci shine Allah ne kaɗai ya san hakikanin tawilin wannan harafi da Allah ya buɗe da shi illa dai kawai a su waɗannan alfarukul muqaffa idan ka tattara su gaba ɗaya za su baka nafsin hakimun kafin lahu sirr wanda wannan wani tafsir ne ishari da malamai suka yi suka gano akwai sirri mai tarin yawa wanda Allah ya sanar da mu wani wani kuma sai dai mu bar wa Allah saninsa Allah ya ce ma zalna alaikal qur'ana ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ba mu saukar da wannan alqur'anin a kanka ba litashka da manufar ka sha wahala ita wahalar sai dai in ta zo wajen ƙoƙarin bin umarnin Allah amma ba ita ake nufi ba illa tazkiratan shi wannan alqur'ani mun saukar da shi ne dan ya zama tazkiratan wa'azi da za ka yi wa'azi da shi liman yakhsha ga wanda zuciyarsa take risinawa ta karkata zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi a malaman tafsiri sun ambata cewa wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da ita ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake jajircewa da kuma juriya wajen bautar Allah hatta kai kafafuwansa suna kumbura kuma suna tsagewa har matarsa ko matarsa suna cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba za ka sassauta wa kanka ba ka dan huta kai da Allah ya gafarta maka abinda kai da a ce kayin da wanda za ka yi da a ce za ka yi sai sai to ba za ku bari in zama bawan Allah mai tsananin nuna godiyarsa ga Allah ba to sai Allah ana yake cewa ma anzalna alayka alqur'ana litashqa mu saukar da wannan alqur'anin akan ka ba litashqa ai domin ka wahala bi kasratu qiyam bi tuli qiyamika saboda tsayin tsayuwarka da kake yi wajen bautar Allah subhanahu wataala illa tazkiratan liman yakhsha mun saukar da wani alqur'ani dan ya zama wa'azi ga masu tsoron Allah subhanahu wataala dan su yi tadabburin ayoyinsa kamar da Allah ya faɗa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati kaga da ƙarshe aka ce wali ya tazakkara ulul albab masu azanto su ne masu hankali masu tsoron Allah kenan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu abasa a suratul a'la yace fa zakkir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha sayadhakkaru man yakhsha ne tsoron Allah zai wa'azi za mu dakata anan saboda lokaci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 والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد